إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أحد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammacin juma'a wanda ya dace da uku kenan ashirin da hudu ga watan zulkaida watan sha daya a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da gabata mun tsaya a karshen suratul furqan yau kuma za mu tashi farkon suratul shu'ara malaki suratul shu'ara makkiya wato ita suratul shu'ara tana cikin jerin surori da aka saukar a makka ko kuma aka saukar kafin hijira zuwa madina kuma ita ce sura ta 26 idan ka faro kirke daga sama hiya mi'atani wa sab'un wa 20 aya kana kunshe da ayoyi 227 wa mawdu'uha ar-ra'is thiqatu ar-rusuli billahi rabbihim babban abin da sura za ta karantar da mu cikin muhimman darussanta nuna mana yadda manzanni suke da cikakken aminci cikin zukatansu game da ubangijinsu duk yadda karfin abokanan adawarsu yake baya sa manzanni su muna da zato ga ubangiji cewa ba zai taimake su suna da sakankan cewa cewa za su ci nasara akan abokanan adawa su da taimakon Allah da karfin Allah fa khawful fitna la yamna'u rusula min at jin tsoron a iya fitna ta ko a kace ni ko a daure ni ko a tsare ni wannan baya hana manzanni su iyar da manzancin da yake akan su wa izhari da'wati ila Allah ta'ala da bayyana kira zuwa ga Allah a sarari ba sa jin tsoro an ما ليتي روي أن طه والطواسين من ألواح موسى عليه السلام أن رويته سوى سورة طه دكما الطواسين الطواسين كيني طاسين ميم سنة wato ta suratul shara da kuma ta suratul qasas da kuma tasiyin wato suratul namli min alwahi Musa alaihi salam yana cikin abubuwan da aka rubuta a alluna da aka rubuta wahayin da aka wa annabi Musa alaihi salam wadanda Allah ya ce wa katabna lahu fil alwah من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين أما ما لك روية الرويتو abin da ke nuna cewa wannan magana ce mai rauni ba ta da tabbas roƙon mu ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ikon fahimtar waɗannan ma'anoni daidai tare da yin aiki da abinda kuma sauƙin sa dai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وبدي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم waɗannan harufa guda دطا دسين ta ميم wato suna cikin huruful hijaiyya daidaikun bakakken larabci guda 28 waɗanda ake kira da suna huruful mabani da su ne ake gina ɗaiɗaikun kalmomi wanda daga ɗaiɗaikun kalmomi ne kuma zance ke hauhawa a samu jumla a samu zance wato izina da waɗannan harfa ke nunawa wato cewa alkur'ani mai girma an saukar da shi da harshen larabci kalmomin da ke cikinsa an gina kowace kalma ne daga sanannun harfa ko baƙaƙe a wurin larabawa dan haka qur'ani nan ba wahayi bane azantin magana ne da dabarun sai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma su kawo kwatankwacin sa dan haka ma aka ba su samfuri na ɗaiɗaikun haruffa da suke sanannu a wajen su fasin mim kenan malaki wa musab abdullahi bin mas'ud ta da sin da mim wato a qur'anin da ke rubuce a wajen abdullahi dan mas'ud wanda yana ɗaya daga cikin zaratan sahabbai mahaddata alqur'ani tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da ya inganta cikin hadisin da ya tabbata cikin sahih al-bukhari yake kullu al-qur'ani min arba'a in kun tashi koyon alqur'ani ku koya a wurin mutum na farko salim maula abi huzaifa na biyu abdullahi dan mas'ud na uku ubayy bin ka'ab na hudu mu'az bin jabal haka manzo Allah ya ambace su a dunkule a tura cikin hadisi yace in kun tashi koyon alqur'ani ku koya a wajen to sahabbai irin waɗannan waɗanda suke muku santa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su kowanne ɗaya cikin daidaiku yana da Qur'ani da ya rubuta wa kansa lokacin da wahayi ke sauka to alkur'anin da aka gani wajen Abdullahi dan Mas'ud an ga waɗannan harfa a rubuce a lalaba da juna fa daban siyin daban sannan ko mim daban a madadin a jagora ɗaya ko sanda ɗaya a haɗe su ne mala yake an gani cikin qur'anin abdullahi da mas'ud maqtu'atun min ba'dha waɗannan harfan suna raba da juna ba a haɗe su da juna ba an gane kila yace kuma an ce wa hiya abi ja'far an ce wannan ita ce ma asalin qira'a ta abu ja'far wato yazid ibn al-qaqa al-madani wanda na cikin alqurra'ul ashara qira'atu ita ma sabita ce mutawatira ce ana karanta alqur'ani da ita malam yace qila wato kamar zancan mai rauni ne alhali ku qira'a ce sabita mutawatir wato qira'ar Abu Ja'far ibn wato Abu Ja'far Yazid ibn Qaqa al-Madani yana karanta ta sin mim baya hada sirra kamar da ce alif لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه sannan ya ci gaba da karatu sa amma sauran ƙwararra uku suna karanta alif lam mim sai idgami na mimun ɗan ƙarfi da ke cikin lam cikin mimun ta biyu da ke cikin mim amma ta take an gane ko ya nuna annahu yaqifu ala kulli harfin abinda suke nufi yana tsayawa akan kowane harafi sai kadai dinsa tsayawa da ba tare da yayin numfashi ba sai kuma ya ci gaba da harfin da ke gaba waqfatan yumayyizu biha kulli harfin idan tsayawa da zai bambance kowane harafi da dan uwansa ba tare da yayi idgamin wani cikin wani ba قال يتي والله أعلم بمراده بذلك الله لك أي يسمى يكي نفي دا طاسيم ميم إذا أحد يسددونا أما مو أبن دا زامي فهمتا طا دا سين دا كو ميم كو ونينا تكين حروف الهدائية وانت دا سوء أكي جنا دا كون كلمومي دا كلمومي نكم أكي جنا Ubangiji ce tilka ayatul kitabil mubin tilka waɗancan ababai da kuke gani kuke halaro su da zuci idan kuke hango su da ke rubuce cikin takardu ayatul kitab mubin ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani shine alqur'ani mai girma ai almuzhir alhaq wanda yake bayyana gaskiya min albatil wato ainihin daga bata annaka basi'un nafsaka wato kamar ka halakar da kanka ai qatiluha shafaqatan wato saura kiris kamar ka kashe kanka saboda tausayi ko jin takaici watan a minan risala aw mimma umirta bihi bi ta min ajli an la yakunu mu'minin saboda jin takaitin mutanen ka ba su shiga musulunci ba ko saboda jin tausayin azabar da za ta sauka a kansu idan ka tuno in ba su yi imani ba sai abin ya sa ka damu damuwar da kamar ranka zai fita wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun kansa a cikin hali na damuwa yayin da ya isar da alqur'ani mutane ba su yi imani ba saboda shi ya san irin tanadin azabar da aka musu a sakamakon rashin imani su kuma sun jahilci wannan shine ne Allah ka ba wa nafsak wato kamar ka halakar da kanka saboda kai fi Allah ya kunu mu'minin saboda mutane ba su yi imani malai ce la'alla lil isfaqi wato la'alla dinnan anan gurin an kawo ta ne domin nuna din kai ai la tuhlik nafsak kar ka kace kanka mana kar ka halakar da kanka bi kitmani sai in ta hanyar kokarin boye wani abu min khawfi an yanfiru min dan jin tsoron kar su gudu su yi imani au yusiru fitna ko kuma wato ainihin su kokarin haifar da wata fitina wa hadha mithlu qawlihi ta'ala wannan daidai yake ta fuskar ma'ana da fadin Allah ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal ya kai wannan manzo iyar da abin aka saukar zuwa gare daga wajen ubangijinka idan ko har baka aikata hakan ba to baka isar da sakon sako manzancin sa bakin ka sani ubangiji shine zai tsare ka daga mutane Allah madaukakin sarki baya shirye da mutanen da suke kafirai ma'ana dai abin da wadansu malaman tafsiri suke cewa manzo Allah na samun kansa a cikin damuwa idan mutane ba su yi imani ba me ya kawo wannan damuwa dan saboda azabar da take jiran su a sakamakon rashin imani shi baya son ta same su a sakamakon haka sai yayi kamar ma kar ya faɗa musu abu dan gudun kar ya faɗa su ki imani to amma kuma idan bai faɗa ba sai tana Allah ce balliz ma unzila ilayka min rabbik ka isa to kuma yana jin tsoron ya faɗa su ki imani ya kasance azaba ta biyo baya da haka sai samu kansa a cikin hali na damuwa amma tare da haka sai ya isar amma yana mai iyar musu alamomin kafirci na bayyana shi kuma yana jin tausayin abin da zai riske su na azaba ina fata an fahimta kamar da Allah yake cewa la'allaka ba ka wannan fa ba ka wannan fa ala asarihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asaba wato kamar ka halakar da kanka saboda mutane ba su yi imani ba ba su yi imani da wannan alkur'ani ko kuma wannan zance da aka turo ku da shi ba saboda bakin ciki da damuwa asaf ne bakin ciki ko damuwa na rashin yin imanin su wato wannan na nuna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'ummarsa Allah madaukakin sarki ce inna sha'nu nazzil alaihim minas sama'i inda mun so da sai mu saukar musu daga sama ayatan wata aya ba wai aya a bar karantawa ba aya a matsayin wata alama da ke nuna gaskiyar ka kai manzo ne wato mu saukar da nau'i daga cikin nau'ika na mu'jiza da suka bukata ai mu mukawwifatan aya mai razarsuwa mai firgitaswa ka raf'il dabal fawqa ru'usihim kamar a kinkimo dutse a saman kansu a ce ko kuyi imani ko a sako muku irin yadda aka wa banu isra'ilawa aka ɗauko dutse aka ce ko dai kuyi imani ko kuma a sako muku wa idan tatana aljabala fawqahum ka annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun aka ce ku riki da aka aiko muku da shi riko na gaskiya ku yi aiki da shi in ba haka ba kuma za a rubuto muku da wannan dutsen Allah ce inda mun ga dama yadda muka yi wa banu Isra'ilawa kuma kafaran maka sai a musu haka a cikin wani dutsen cikin duwatsun maka sanannu a wurin su a sa mala'ika ya taho da shi ya riko suna gani a ce ko ku imani ko a sako muku bai gagara Allah bai haka inda yana so amma hikimar sa ta zartar da haka din ba dan haka bai yi ba ba wai dan ya kasa ba shine ma'ana inna sha'an nazzal alaihim minas sama'i ayatan inda mun ga dama da sai mu saukar da wata aya akan su fa zallat a'nafuhum laha qabiin wuyoyin su ko wuyayan su menene ne gami na wuya a cikin Hausa wuyoyi ko a ana jam'i na unuk unuk wato wuya guda ɗaya da sai mu saukar da wata aya akan su a kinkimo dutse fa zallat a'naquhum idan ya so wuyan kowane ɗaya daga cikin su ya yi ne laha game da wannan ayan khabi'ina suna masu kaskantar da kai ga ubangiji domin duk wanda suka ga an dago dutse kamar za a ruto musu da shi hankalin su zai kwanta ba tare da an soke shi lafiya ba to sai a rike dutsen tsawon yini guda kowa ya daga kansa sama yana kallo ya zai fado kuma zai fado ba shine zan ko su yayi ne shine zalla din ke nufi laha game da wannan aya khabi'ina suna masu kaskantar da kai ga ubangiji suna masu sallama masa saboda jin tsoro saboda firgici inda mun ga dama da tsini ne haka fa yu'minu idan yaso kuma sai su imani idan hakan ta don idan aka yi hakan lalle ne su imani dan tsoro ma zai sa su imani dan sun ga abin ya zama abin da kenan bala yake wannan ma wusifat al-a'naq bil qudu'i alladhi huwa li arbabiha jumi'at sifatu minhu jam'al uqala wani abokin zance zai iya cewa menene hikimar a ce fa zallat a'naquhum laha khadi'ina wanda al-khadi'u jam'in sa shine al-khadi'una idan an yi jam'ul muzakkar as-salim wanda yake lalle ne dukkan lafazin da za a yi wa wannan ya zanto namiji ne sannan namijin ko mai hankali kamar ka ce muslim muslimuna mu'min mu'minuna ina fata an fahimta qa'imun qa'imuna jalisun jalisuna ko wanda daga cikin jalis da ka samu namiji ne sannan namijin kuma mai hankali namijin da ba mai hankali ba ba za a yi jam'insa akan qa'imuna ba sai dai a ce qa'iman ina fata an fahimta to da anan gurin al wato jam'a idan an tashi jam'in sa inna masu hankali ne sai a ce al-qadi'un fi halatin rafa'i al fi halatin jarri wan nasbi kamar sa zallaka anahu laha qadi'ina ai kaga qadi'ina wato ainihin khabaru ne na zalla wanda zalla yana cikin akawatu kana sai zanto zallat shine filin min akawatu kana a anaku sai zanto ismu zalla mansub ko ba haka ba khabi'in sai zanto khabar zalla a eh, eh, wancan ismu zalla marfu wannan khabar zalla mansub mansubun bil ya'i li'annahu jam'un mudhakkar salim to amma wuya fa zallat a anaquhum kaga a anaq jam'i ne na abin da yake ba mai hankali ba amma da a ce khabi'in a larabci da sai a ce mai khabi'at ina fata an fahimta amma sai alqur'ani yake khabi'ina yayi jam'in al'amarin da suke masu hankali ga dangin abubuwan da a nan wurin dafa sai a jikin dan adam wanda ita kadai za a yi jam'in ta za a yi jam'in ta ne na al'amuran da ba masu hankali ba to shi nan malam ke faɗin menene hikimar yin haka ko kuma wace ana larabce da mai da mutum zai bada ansa in an tambaye shi shine ce walan masu ana kudin kudu tunda an siffanta al'ana wuya da wuya da wuya an siffanta su bil khudu'i wato da kaskantar da kai Allah zai huwa li arbabiha wanda kaskantar da kai sifa ce ta abin da yake mai hankali wuya tan ba ce ne mai kaskantar da kai ba ma abokin wuya ce ne mai mai kaskantar da kai to amma tunda aka siffanta wuya da siffa da take ta masu hankali jumi'at as-sifatu minhu jam al-uqala ita kanta sifa ta al-qadi'u dan sai aka mutu jam'i na al-uqala abin nufi ne fazallat a'naquhum a'naqu mudaf hum mudaf ilayhi an yi idafa na al-ahnaf wanda yake jam'i ne li ghairil aqil zuwa ga hum wanda yake zamiri ne na al-uqala dan haka sai aka siffanta al-ahnaf din nan sifa irin ta mai ga masu hankali duk da cewa asalin ba haka ya kamata a yi ba a cikin larabci ne da gobe sai dai mu ce haka ba ga yadda muka iya kaga mutane sun shiru dan gashi da nawo kashi ga wata duniya daban wadansu dai sun fahimta wadansu kuma Allah sa ni tare a cikin lada na saurare sai aya ta gaba babu wani abin zaka faɗa saboda haka وما يأتيهم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وبنجد وما يأتيهم من ذكر من الرحمن babu wani abin da ya zo musu na wahayi azzikiru ana ana nufin wahayi ko kuma ka fassara azzikiru kalma da ke ɗauke da tunatarwa wadda wahayi ya sauka da ita babu wata tunatarwa da za ta zo musu minar rahman daga wajen ubangijin rahma muhdathin wannan tunatawar wadda take da dumudumunta an saukar da ita daga sama daidai lokacin saukar ta kuma aka isar musu da ita an gane ko illa kanu anhu mu'ridin ba sai sai sun kasance mu'ridin masu kawar da kai anhu gabarin wannan zikiri da ya sauka ko gabarin wannan wa'azi da ya sauka daga wajen ubangiji abin nufi yayin da duk aya ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar musu a madadin su imani sai su kawar da kai cikin imani haka in wata ayar ta sauka ma haka kuma suke kai ma'ana sun yi ta haka a cikin rayuwarsu wannan aya tana hikaito mana makorar tabewar waɗancan mutane da aya ta sauka kan a ce su yi zamani da annabin da ya fi kowane annabi da ya wuce baya a tarihi su yi lokaci a saukar da wahayi a kansu na Alƙur'ani littafin da yake shine mafificin littafin al-islam amma tare da haka suke yin imanin su kan gare wa manzon su bin koyarwar wannan littafi wannan babu tabewa da ta wuce faqad kazzabu hakika sun kare ta manzo lokacin da ya zo musu sun kare ta wahayi lokacin da aka isa musu da shi fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suka kasance suna izgili da shi zai zo musu abin da ake nufi da labarin abin ma'ana sakamakon abin an labarta musu akwai wuta ba su yadda ba an labarta musu akwai aljanna ba su yadda ba akwai sarati akwai awon ayyuka duk sai su rinka yin izgili da abin to wannan abin da suke izgili da shi da sannu zai zo musu in ajilan a wajilan ko dai a kusa ko a nesa tallafe أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وبين أولم يروا إلى الأرض shin ba sa yin duba duba na daukar izina ilal ardu zuwa ga kasa su duba su kam ambatna fiha nawa muka tsirasta cikin ta na nau'ikan al'amura da ke tsirowa daga cikin kasa akwai wanda zai iya lissafe dangin abin da ke fitowa daga cikin kasa sawa'un wanda mutane ke ci ko wanda dabbobi ke ci ko wanda ado ake yi wa kasa da shi kore ko ruwan ɗorowa ko wanda yake mai ruwan kasa kasa sawa'un mai amfani ko mara amfani ciyawar dabbobi ko kishiyarsa kam ambatna fiha nawa nawa muka tsira cikin kasa na dangin abu mai tsorowa? min kulli zaujin daga kowane irin nau'i cikin abin da ke fitowa karim wanda yake kyakkyawa ko mai bankaye ai nau'in hasanin nau'i kyakkyawa kasirin naf'i mai yawan amfani izmamin nabatin illa wa lahu naf'un don ba abin da ke tsorowa ba sai yana da amfani fa به bihi ila ما انزل unzila ilaihim لهم انت lahum inda sun lura da abin ke fitowa daga cikin ƙasa suka ga irin amfanin da suke samu na hakan to a sai su kafa hujja da abin da ake saukar musu daga sama cewa shi din ma mai amfani ne yau abin da ƙasa ma ta tsirar ya yi musu amfani sana abin da za a saukar musu da shi daga sama na wahayi shi kuma sai ke musu amfani sannan kuma yadda suke amfanuwa da abin da kasa ke tsirarwa dan me ba za su amfanu ba da abin da yake sauka daga sama na wahayi ai ya zanto rashin tunani kenan domin kowanne daga ubangiji na kasa dan Allah ne tsarar da shi wannan tunda ya zama larurar rayuwa ta duniya sai aka yi amfana da shi bisa ga ana so ko ba a so da ya daura amfana da shi to shi kuma wanda yake sama ta daga sama shine sababi na sa'adatul akhirah arzikin lahira gaba ɗaya tseren mutum daga wuta da dacewa su da shiga gidan aljanna to dan me mutum ba zai amfana da shi ba ma'ana ainihin babu aula ya kamata dan adam wato ainihin ya gane shi ne wato su duba kam din nan ana amfani da ita dan nuna yawan abu kam ambatna fiha min kulli zawjin karim nawa muka tsara daga dangin abin da ke fitowa da kasa shine zawj sannan karim ko ce kyakkyawa ko kuma karim wato ainihin mai karamci shine wani malamin ke cewa dan me za a siffanta tsoro da ke fitowa daga kasa a ce masa mai mai karamci ina fata an fahimta saboda me ya zama mai karamci wato yana daga cikin karamci din shi ne za ka saka kwaya daya ko kwaya biyu a cikin ramin suka guda amma in ta tashi ta fitar da kara na dawa ko kara na masara ko kara na abin nan sai fitar da zangarniya zangarniya da take a cikin ta kwayoyi masu tarin yawa duk manomi lokacin da aka yi ruwan shuka mai yiwa ma zai dauki irin shukar sa ne ya rataya akan sa da hannu daya hannu daya sungumi da zai sara shuka da shi amma lokacin da kaka yayi idan ya girbi zai riko shi a hamata mota guda to kaga karamci din kenan ka bayar da dan kadan amma kuma ba ba sai yin nunku ka karamci kana in ba karamci ba za ka bayar da kadan a baka mai yawa shine kam ambatna fiha min kulli zawjin karim saboda abin da muke shukawa ba shi ne muke girba ba wanda muke girba ya ninninka ninninka abin da muka shuka din kenan to anan karamci ne shine kam ambatna fiha min kulli zawjin karim inna fi zalika aya lalle a cikin haka akwai aya ay dilala ala kamali qudratihi ta'ala nuni bisa ga tikar wato kudran ubangiji ta'ala wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma da yawan mutane ba su zanto masu yin imani ba bi ilmin Allah cikin ilmin Allah ma'ana ubangiji ala ya san da yawa daga cikin bayansa ba masu imani bane ba amma tare da haka aka saukar da wahayi aka turo da manzo uzran aw nuzra dan a yanke hanzarin dan adam kuma dan a gargadi dan adam a sanar da shi wa qala tibawai imamun nuhati gaba daya yake cewa kana za'ida kana din da ke cikin nan wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su ba su kasance masu imani ba yace za'ida ce ai ma aktsaruhum mu'minina abinda aya take nufi ma aktsaruhum mu'minin wato sai zanto ma min akhawati laysa kenan ta amalu amalu laysa an gane ko ma aktsaru sai zanto ismu ma marfu'un mu'minina sai zanto khabaru ma mansub wato ka kana din da zo tsakiya kenan ta zanto za'ida ce abin da ake nufi sila ce ji abiha da tawkidul ma'ana an kawo ta dan karfafa ma'ana amma ba dan cin moriyar ma'anar da take nunawa ba a larabci ta asalin nuna kai nuna ina fata an fahimta abinda shi sai ba wuce yake nufi ma'ana ayar tana nufin ma aktsaruhum mu'minina fi ilmi Allah ta'ala wa qada'i da yawansu ba masu imani bane ba cikin ilimin Allah cikin abin da Allah ya zakar falzalika la tanfa'uhum amsalu hadhihi al-ayat al-izam dan haka irin waɗannan ayoyi masu manya manya ba sa amfanin su wa in ka ta tanfa'u qauman minhum ko da yake ta iya irin waɗannan ayoyi suna iya amfana da waɗansu mutanen daban min ghairi eh, eh, cikin su din a samu ɗaiɗai ko da za su yi imani wa min ghairi ko wani su min man arada Allah bihim al falaha cikin irin waɗanda Allah ya so su da rabota su ta iya cin moriyar irin waɗannan ayoyi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal aziz shine mabuwayi wanda ba abin da ke gagarar sa aizul izzati mabucin buwaya yantakimu min al yana daukan fansa akan kafirai sun bijire mata yakan kyale su amma ba dan sun gagare shi ba amma zai dauki fansa akan su ta hanyar danka su da azaba sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai yarhamul mu'minin wato wanda yake jin kan bayan su mu'mini malike sun mazakara ta'ala saba a kisatin li isbati sikatin rusuli billahi sai Allah zai koro mana kissa dai har guda bakwai don tabbatar mana da nuna mana yadda manzanni suke da cikakkiyar amintuwa game da ubangijinsu fama kana yasudduhum an tablighi risalati khawfu fitnatin min qaumihim jin tsoron mutanen su za su fitine su wannan baya hana su iyar da manzancin ubangijinsu aw alla yu'minu bima unzila ilayhim ko jin tsoron in sun isar ba za a yi imani ba baya hana su isar za su isar don su samu ladan sun yi wa'azi fa bada abi Musa sai Allah zai fara buɗe mana kissoshin nan guda bakwai da kisar annabi Musa alaihi salam li ahammiyatiha bil mawdi' saboda muhimmancin ta dangane da wannan mawdu'i la yataqaddamuha fi tarikh babu abin da yake gabatar ta a tarihi ta fuskar mahimmanci idan an koro sauran kissoshi an gane ko وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وبنجد تعالى وإذ نادى ربك موسى وإذ بمعنى أذكر أذكر إذ نادى ربك موسى tunawa al'ummarka lokacin da ubangiji ya kirayi annabi Musa alaihi salam yace da shi ani itil qawmaz zalimin wato ka je wurin mutanen da suke azzalumai ka gargade su ka hana su zalunci abin abinda ake nufi da azzulmu anan shine kafirci ka gargade su ka hana su kafirci wato shine fir'auna da mutanansa shine ma'ana anitu qauma zalimin ka je wurin waɗanda suke azzaluman nan a matsayin ka na manzo qauma fir'aun sune mutanen fir'auna wato anan gurin qawma fir'auna sai zanto badal ne na alqawma zalimin idan baka fahimci suwa ake nufi da mutanen da suke azzalumai ba ana nufin mutanen fir'auna ma a huta ne fir'auna zalamu anfusahum bil kufri billah sun zalunci kawunan su ta hanyar kafircewa ubangiji wa zalamu bani isra'ila bi ibadihim kuma sun zalunci bani isra'ilawa ta yadda suke kokarin maishe su bayi shine al istibad wato ala yataqun ka gargade ta da cewa shin ba za su tsorace ubangiji ba lafazin ala alhamzatu lil istifham al inkari alhamza din dake cikin nan alhamza ce wanda ta kunshi tambaya amma tambayar yi musu musun abin da suke kai tambaya ta nuna musun abin da kake kai kamar mutum bai sallah ba kace shin ba za ka yi sallah ba ma'ana ina maka inkarin zaman da kake na kaki tashi kai sallah ba wai ina jira ya bani ansa bane cewa zan yi ko ba zan yi ba shine ala yattaqun shin ba za su tsorata ubangiji ba ayyata qula Allah bi ta'atihi wa yuwahhiduhu shin ba za su tsorata ubangiji ba ta hanyar yi masa da'a kuma su kadai tashi da ibada shi kadai abinda aka ce annan Musa zai faɗa ki qala sai annan Musa ce rabbi ya ubangiji inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron in naji za su kai ba za su yi imani ba wa yadhiqu sadri to kuma kirji na zai samu kunci da damuwa min takdibihim li idan na faɗa sun kare ta ni wa la yanṭaliqu lisani harshe na ba zai sake ba wajen yin bayani ya ada'in risala wato wajen kisar da manzanci inda zuƙi sadari idan kirji na ya samu kunci ma'ana annabi Musa na hakan wani abu na halayyarsa zai faɗa za a ƙareta shi idan an ƙareta shi wani su zai ɓaci to kuma in sa ya ɓaci yawanci hujjoji duk suna abin da ɗinsa harshen sa bayan sakewa waye bayani ma'ana ya fi samun damar ya bayani idan ransa bai ɓaci amma in sa ya ɓaci ko ya zo ya bayani sai harshen sa duk ya turka shine wa kusa sadri wala yin yanṭaliqu lisani ma'ana kaga nan adam inṭalaqihum lisan natijun an dhiqi sadri ke ke wato alifin rikin sakewan harshe abin da ya haifar da shi shine ne kuncin kirji ko kuncin zuciya da zai samu sakamakon kare tashi li'annahu yamna'u min lisan domin fushi ko kuncin zuciya kuncin kirji abin da ke hana harshe ya sake bil kalami ta hanyar zance al muhtaji ilaihi irin zancen da ake bukatar su fita biligi wajen isar da manzanci malaka yi itazara musa bi salatati azab annan musa ya bayar da hanzari dai har guda uku kullum minha murattabun alama ma qablahu kowanne ɗaya daga cikin su ya zama sakamako ne na abin da ke kakansa. walaysa muraduhu al-imtina'u min risala ba wai yana nufin cewa ba zai bi ya isar da manzanci bane ba bal muraduhu izharul da an hadha ko al abinda kawai yake so ya nuna wato nuna gajiyawarsa dangane da daukan wannan nauyi wanda yake mai matukar nauyi wa talabil ma'unati alaihi min Allah ta'ala da kuma neman agajin ubangiji ma'ana uzuri guda uku da ya bayar at-takzib mutanen su za su iya kai abu na biyu zai ku sadari abu na uku adamun talatin lisan rashin sakewa harshe to kaga ai menene ya haifar da kuntun kirji a takzib ne menene ya haifar da rashin sakewa harshe ina bi ku sadari ma'ana kowanne na baya sakamako ne na abin da ya riga shi zuwa to waɗannan uzuri da ya bayar guda uku cewa yana jin tsoron in ya je ya isar na farkon zai faru kuma in na farkon ya faru na biyu zai faru faruwar na biyu kuma za ta haifar da na uku duk ba ya faɗa bane a matsayin uzuri na cewa ba zan je ba Hmm, ya faɗa ne a matsayin idan ya je ba a ji ba ubangiji ya karɓi uzurinsa ina fata an fahimta zai tafi duk da haka amma dai ga abin da ke jin tsoron ya faru a hasashen sa na ɗan adam to da haka kar ubangiji Ala ya ga kasa wasa a ce ka je ka yi wa'azi babu wanda ya musulunta babu wanda ya karɓa ko kuma ka kasa gamsar da mutane da dalili da haka sai nemi ubangiji agaji yace fa arsil ila harun ka aiko dan uwa na haruna tare da ni mai tare da ni ni fi da'wati fir'auna wa qawmi sai da zai tarayya da ni wajen kiran fir'auna da mutanen wa kana harun idrak bi misr a wannan lokaci harun yana misr wa musa fi tur annan musa kuma yana kafin ya tsada dawowa da birnin madina wato ainihin kafin ya je misr da wato wajen wannan tur sinin wato a wannan wurin ne haka din ta faru mun karanta wani ina jin cikin suratul taha yadda kowa zai iya fahimta lokacin da ya hango izra anaran fa qadri ahli mukutu inni anas naran zuwa har karshen lokacin da yaje da an yi kiran sa an rabbuka fa kala alayka innaka bil wadi haddi zuwa kan sai qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi usdud bihi adri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseera ma'ana da mun karanta wannan yana neman dai a taimake shi da agaji kaga anan gurin sai aka kawo maganar ya nemi bukatar a taimaka masa dan uwansa amma a can cikin su fudaha kuma ababe guda hudu ne ya ambata rabbi shrah li sadri ma'ana ya Allah ka yalwata min kirjina na kuncin kirji da nake samu da fushi idan an karita ni ka sa kirjina na zanto mai fadi ta yadda ta ni ba zai tare na baci da yawa ba an gane ku ina israh li sirri wa yassir amri sannan ka sauƙaƙa min al'amari na wa halul kan min lisani sannan ka warware kullun da ke kan farkina yafqahu qawli dan mutane su fahimci magana sannan abin hudu shine waja'alli waziran min ahli haruna akhi ma'ana ka sa dan uwana haruna ya zanto wazirina na abinda lafazin waziri ke nufi mataimaki daga almuwazara ne ko almu'azara almu'azaratu ko almuwazaratu a cikin larabci shine almu'awala wal musa'ada الوزير سيدنا تو المساعد كده هو المعين متمكي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اتي a cikin sutul kasar kuma sai ya bayanin dalilin da yasa haruna din a sati ya zama abin da dinsa sai eh, ya faɗi saboda haruna da hikima harshe sama da shi wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarida an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun dan uwana harun ya fi ni fasahan harshe ya fi ni azancin magana ya fi ni dabarar bayani da haka a sati tare da ni to duka waɗannan bukatu da ya roƙa a wajen ubangiji da karshe sai Allah yake ce masa ka qad utika su'ulaka ya Musa abinda ka roƙa gaba ɗaya an baka siddiqu sadar din zai kasance an kama baki talakon lisan din shi ma zai kasance an uku da lisan din za da zanto an kafa fata sannan kuma dan uwanka Haruna shi ma za a turo shi zanto manzo a gare ya faɗi hikimomin kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina saboda min tasbihin ka da yawa tasbihin mutum biya ya fana mutum shi yana yi a gida ni ina yi a gida shi yana yi a gida waje ni ina shi yana faɗakarwa a can ne wa nadhkuraka kaseeran innaka kunta bina basira ma'ana idan kana da mataimaki cikin harkar da'awa ka fitin kwarin gwiwa sama da ce baka da mataimaki sawa'un mataimaki wanda shi ma yana da'awa din irin yadda kake kai kamo kamo cin shi ya kama can gurin ko kuma mataimaki din wanda alal akalli yana karfafar gwiwarka idan an bakanta maka an faɗa ma ba daidai ba sai ya kokarin lallashin ka to wannan shine abin da annabi lutu ya rasa kuma yake take yace da mutanen sa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid ma'ana ina ma ina da wani karfi na fuskantar ku ne kadai aw awi ila rukunin shadid ko kuma in tare zuwa ga wani rukuni mai karfi abin da ke nufi da rukuni ma'ana wani taro na adadin mabiya waɗanda za su bani kariya in fuskance ku su taya ni in fuskance ku baya da wannan shi sai ji tafi ina fata an fahimta yana jin wannan damar sai Allah ya dauke masa kewa da bani ya lutu inna rusul rabbika lan yasulu ilayk karka damu baka da rukuni baka da mabiya baka da in baka da in baka da menene karka damu da wannan inna rusul rabbika mu manzanni ne aka turo mu zuwa gare ka daga wajen ubangiji mala'iku suka faɗa masa wannan lan yusulu ilayk duk yan dabar garin nan ba za su iya zuwa su far maka ba fa asr bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib annabi shaibu da yake yana da dangi duk da ba su yi tarayya da shi ba da yawan su akan da'awarsa amma sun yarda su ba shi kariya saboda garin su daya saboda jinan su ne ta da ai wannan taron dangin sa dan yasa ba ai masa rashin mutunci an yi ta baki dai an faɗa masa duk abin da aka dama أصلواتك تأمرك an نترك ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha? yanzu sallolin da kake yau da gobe su ne suka umarce ka karin ɗayan abin da kake dinnan ko ka sa mu yin abin da muka ga dama cikin dukiyoyinmu ko kuma mu kibauta wa abin da iya musu yanzu Allah ka sai muka wannan wahayin innaka la antal halimur rashid sannu mai kwazo siyayye kin tsatsi lalle kai ne kai ne mai juriya ar-rashid kuma siyayye kaga wannan da ne karshe suka ce ya sha'ibu ma na fuka kaseeran min ma taku da yawa cikin abin da kake faɗa ba ma fahimta wa inna la naraka fina da'ifa kuma kai din nan kai kadai ba kowa bane a cikin mu walau la rahatuk amma rigimar shine danginka ba dan yan uwanka ba la rajamnaka wallahi da mun jefe ka ba dan yan uwanka ba da mun je ka to dole mai da'awa a kowane gari a kowane zamani a duniya sunnar Allah ta zartar da mai da'awa ya samu mataimaka da sai taimaka masa wajen da'awa kuma wannan mataimaka iri biyu ne ko waɗanda suna da'awar irin wanda yake yi yana yin irin wanda suke yi sun yi tarayya wajen manhaji ɗaya wajen tsari ɗaya wajen iyar da sako ɗaya to ka kowa na taimaka da wasu. sai ga wannan yana rage kan unguwar wannan yana rage kan unguwar wannan yana rage wannan jihar wannan yana kowanne yana sassabe bid'ar da take garin su kowanne yana sassabe bid'ar da take unguwar su yasa abin farin ciki ne kaji ana samun majalisai a cikin gari eh, sai ana rigima da wani majalisi guda ɗaya ne tsone ido sai a ga wani majalisi ta mun sai ana rikici da wani masallaci ɗaya sai a ga wadansu masallaci sai an bid'a duk hankalin sai take sun inda za su sun tabbatar cewa an fara ɗinkawa bid'a likafanin ƙarshe sai hankalin sai tashi sai yana rigima da wani masallaci sai duk kusa da gidansu a ce ga wani masallaci sai ya je wata unguwa ya samu malam bid'a kana ganin yadda mutane suka dami unguwar ku ciki ai ko gara ku ka ga kan da ka dauko da manzo ai gara kai ma ka ga da ka dan shakura nan gurin ba ga wani gungunin samari ba ai su ne ubangiji ta Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ubangiji subhanahu wataala yana kawo kissoci ne dan bayar da izina da daukan wa'azi annabi Musa alaihi salam abin da ya roka a wajen ubangiji kenan ababe guda hudu amma anan an kawo ɗaya dan muhimmancin sa sauran su ma suna da muhimmanci din amma saboda an riga an yi bayanin cikin su tsara abin da na faɗa kawai isara. fa arsil ila harun turo dan uwana haruna tare da ni wa lahum alayya dhanbun su mutanen fir'auna suna da laifi da suke caje shi a kaina bi qatli al-qibtiyya minhum kai da na kashe wani bakibti yayin da annabi Musa ya fita cikin gari yawo ya ci karo wani ba Isra'ile yana husuma shi da wani bakibti bakin dan na neman cin zalin wannan ba Isra'ile ba Isra'ila nan kaga dan wannan Musa ne ina ba ta fahimta annabi Musa ya kokarin ya kare wannan ya hana wannan zalunci wajen ya ingize wannan bakin dan kawai sai faɗe mutu tunda karfin annabi ba kamar karfin da garin mutane bane an gane ko to kaga da ya faɗe mutu din nan take annabi Musa yayin da damar cewa hada min amali shaytan innahu aduwwun mudallil mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ya ubangiji na zalunci kaina ta hanyar na yi kisan kai ba da niyya ba so ne in kawar da zalunci ba na dai ba da uzurin sa ubangiji ta kuma ya gafarta masa to sai suke tuhumar sa cewa yayi kisan kai har ma suka cire cewa lalle ya kamata a kashe shi wani wanda yake da imani a boye yazo ya faɗa masa ko wani salihin bawa yazo ya faɗa masa yace innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin naji fa a fada ana mitin akan kaza a kashe ka in ma zaka gudu daga garin nan inni laka minan nasihin nasiha nake maka to kaga ai ya tafi birnin madaina ne kuma ya je ya zauna samaniya hijjat ko kuma goma din tunda an ce fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni in sha Allah min as-salihin kana zalika bayni wa bainak ma'ana shekaru takwas ko goma yace sadakinka shine ka zo kai min aiki shekaru takwas in ka cika goma to kai kaga dama amma takwas sune farilla wannan nafila ne in kai mun aiki a gona shekara takwas shi ganin ka biya sadaki ni kuma zan aura maka yaka wannan sadaki nan tsada ma'ana noma na shekara takwas a jere ko shekara goma to kaga ya shekara goma baya nan bayan ya yi auren ne kuma nan sai kuma aka ya dawo zai koma misra dan yana ganin ai shekara goma yanzu kila an manta da kisan kan da yi ko Allah kalli zafin da ake ji a zuciya riga ya kau فلما قضى موسى الأجر وصار بآله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم ma'ana ya hango wuta daga nesa ana mukumukun sanyi gashi cikin duhun dare ga kuma ya dimuwa ya bata yace da matarsa zauna a nan gurin ga wuta can na hango bari in je wurin ila in samu labarin idan hanya take ko kuma in zo miki da dabbu watan min nar wasu wuta la'allakum tasalun dan ki dan dumama jiki an gane ko yana zuwa wajen sai ubangiji ta alai kirai falamma ataha nudiya min shafi'il wadi aymani bil buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati أن ya Musa inni ana Allah rabbul alamin wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam ما farzuwa ce ma'ana dai ya je wannan wuri aka kiraye shi aka masa wahayi to wannan bayan ya yi addu'o'in ya gama kuma ɗaya eh, wato yana cikin addu'o'in yake faɗin me hikimar in nemi ɗan uwana Haruna ma'ana kan sabbi haka kasira wani zuwa haka kasira sannan duk da haka yana jin tsoron me zai je a faɗa masa walhum alayya zambun fa akhafu an yakutulun ina da tuhuma ta kisan kai da suke tuhuma ta da ko suke ah, cewa nayi wanda kuma yayi dan alal hakika yace fa kafa an yakasulu ina jin tsoro idan naji su ce annasu bin nafsi ji ne ma za su kace ni sai Allah kanna qala bi ayatina inna ma'akum mustami'un فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت السكينة من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يا أنه موسى جواب قبل الأبن دي فدا قال سي أبنجي تعالى كلا ثم أنا بذات إياك سيكوا ita wala mu alai zammun fa kafa an yaqtulun wannan jumlar da ya faɗa ita ce Allah ya rushe ta cewa kalla abin nufi ba ba zai yiwu ba ba za su iya kashe ka ba an zahaba bi ayatina ku tafi da ayoyin mu tattare da ku anta wa aku kai da dan uwanka wato ainihin annabi harun fa fihi taglibul hadiri ala al-ghaib an ce fazahaba ba. a wannan lokacin annabi musa ne kadai a wajen annabi harun kan yana misra ba ma ya wajen amma aka yi amfani da kalmar kamar mutum biyun suna nan aka rinjayar da wanda ke nan bisa ga wanda baya nan aka ba su lamiri na at-tasliya fa zahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un lalle mu din wato ma'akum muna tare da ku inji ubangiji mustami'una ko muna muna masu sauraron me za ku ce ko me za a ce da ku ubangiji ta'ala ala ce inna lalle mu tare da cewa shi Allah din shi kadai ne ba da abokin tarayya yace mustami'una za mu saurara tare da cewa shi kadai ne to amma ubangiji ta'ala yakan yi amfani da lamirin wannan dan girma kansa dan a cikin larabci kakan ce mu dan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu in ma kana nufin mu ni da malam sa'idu da wani da wani da wani cikin abokanan da nike yin magana a madadin su ko kuma ka ce mu dan ji da kanka ga cikin kaɗai da kake magana ka ce mu irin yadda zaka ji sarakuna suna yi ko gwamnati za mu yi kaza za mu yi kaza shi kaɗai ne fa yana amfani da bamiri na mutane da yawa ina fata an fahimta ba larabci akan faɗa haka don waɗansu waɗanda ba su san alƙur'ani ba sai su ɗauki irin waɗannan ayoyi ka cewa kun ce Allah ɗaya ne gashi kuma Allah ya nuna baki kaɗai bane ba su yake cewa mu inna ma'akum mustami'un ko inna ma'akum inna ma'akum mustami'un ma'ana dan me zai ce inna sannan ce mustami'una amma da nan yace inna ma'akum mustami'un shi ɗaya ne ai to amma kamar yadda na faɗa a cikin larabci mutum na iya cewa mu yana nufin shi da sauran abokan tarayyarsa ko kuma yace mu yana nufin girmama kansa ko da shi kadai ne yake magana wanda wannan shine abin da ake nufi a cikin wannan aya da ire-iren ta cikin alqur'ani inda duk Allah ya ce mu kamar inna a'tayna kal kautsar lalle mu mun baka alkausara yo Allah da wa shi kadai inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri kaga inna anzalnahu ma'ana mun saukar da shi kaga shi kadai ne ina fata an fahimta amma dan Allah ya girmama kansa sai ke faɗa haka inna ma kun mustami'un lalle muna tare da ku muna masu saurare ma ta quluna wa mai yuqalu lakum me za ku faɗa ko me za a ce da ku ujri ya mudral jama'ati ta'ziman lahum ma'ana an gudanar da su aka ce inna ma'akum bayan ko da su bi ake magana akai fa atiya fir'auna fa qula inna rasulu ko ba gaba fazhaba bi ayatina inna da sai a ce ma'akuma mustami'una amma sai aka sannan sannan yana tare da kai da taimakonsa yana tare da kai da agajinsa yana tare da kai da kiyayewarsa yana tare da kai da nasararsa to wannan ita ce ma'iyya da ta shafi ke bantattu ga waɗansu bayi kamar masu hakuri inna Allah ma as kamar masu takawa da insani inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun kamar irin wannan tarayya da Allah ya nuna yana tare da Annabi Musa alaihi salam da mutanansa fazhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un inna ma'akum lalle mu muna tare da ku mustami'una muna da abin da kuke faɗa to wannan ita ce fassara da ta dace da littafin Allah da hadisai inganta sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da ya inganta na maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in cewa da ma'iyya akwai amma akwai kuma ma'iyya khassa sannan ita ma'iyya sawa'un kanat ammatan aw khassa idan Allah na tare da mutane tarayya ta gaba daya ko yana tare da mutane tarayya ke bantacciya wannan baya nuna tarayya ta takuduwar zati da zati ina ba an fahimta kowace ɗaya daga ciki irin yadda su ɗan bid'a suke kokarin su ce tarayyar tarayya ce ta zati ma'ana ubangiji Ala na tare da ku duk inda kuke da zatan sa kuna sama yana sama kuna kasa yana kasa kuna ciki kuna waje kuna cikin rami kun fito mahaƙin rijiya lokacin da yake cikin rijiya din nan Allah na tare da shi da zatin sa kaga wannan kuma kaskanci gadarwa da Allah kaskanci domin ko lokacin da wani ke hawa na ɗaya akan bene kake hawa na ƙasa kai da cewa wa'ye bayyana a matsayin madaukaki waye kuma na ƙasa na saman ne madaukaki ma'ana na ƙasa kuma shine makaskanci yayin da kake kan doki wani na bin dokin a ƙasa zagi da zagi da sarki matsayin su da ma'ana sarkin na sama shi kuma zagin yana ina yana ƙasa ma'ana baya domin a lokacin idan kace Allah na tare da kowa da zatin sa ma'ana yana tare da zagi lokacin da yake zan dokin sarki dokin na sa masa majina akan kafadarsa ma'ana zatin Allah na wajen ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira ubangiji ya fi karfin abin da azzalimi ke faɗa dan ka ga zama da Allah kaskanci yayin da mai yasar shadda ya shiga cikin masai dan fitar da dattin cikin masai kace Allah na tare da kowa da zatin sa ma'ana ubangiji ta Allah na ciki kuna aika kaskanci ne wanda ai kalma ce ta kai munin da ya kamata mutum ya yi amanta kalma ce mara kyau wanda take nuna rashin ladabi ga ubangiji ubangiji ta'ala shine al-aliyyu uluwan mutlaqan shine madaukaki daukaka da ba ta da iya ma'ana daukaka ta gaba daya malamai na fassara uluwan ta'ala cewa abu ne guda uku kuma sai ka hada su da juna ba wai ɗaya zaka ɗauka dauka ka kyale sauran ba na farko uluwan zat zatin sa yana sama da dukkan halittunsa kamar yadda na ta faɗa mana a cikin jerin karatu cewa shine kaga dai duniya yadda Allah yake akwai sammai a kasa akwai sammai a sama a akwai kasai guda bakwai akwai kuma sammai guda bakwai kasai guda bakwai zuwa ga suke sammai guda bakwai kuma suna sama tsakanin kowace sama da yarkota kusan tafiya ta shekara ɗari biyar kamar yadda ruwa ya ta nuna to kuma tsakanin saman bakwai zuwa kursiyu kadai ratan zango ne mai yawa kima sannan kuma a saman kursiyu wani makekin tafki yake wace rike da shi ubangiji ta ala san me rike da shi sannan a saman wannan ruwan ne kuma al'arsu take dan haka Allah ce wa kana arshuhu ala al-ma'i to ubangiji ta Allah na saman al'arshin saman da zatin sa bai taba al'arshin ba ba kamar lokacin da nake kan kujera akwai gogayya tsakanin kujerar da ni ba a'a ba haka bane ba ubangiji ta Allah na saman al'arshin saman da shi ya san yaya take to kuma sama da al'arshi babu wata halitta dukkan halittu kasan al'arshi suke kaga ne al-aliyu al-kabiru ma'ana madaukaki wanda bayan za a yi wani abu ya kasar shi idan kai kana nan a gidanka kana tan a soranka kana tan a lungunka a makarantar islamiyyar ka a can gidanka na kusa da kudubi kace kuma Allah ya da kai a wajen ai ka kaskanci ne wannan ka gadarwa ubangiji kaskanci ne wannan wannan rashin ladabi ne da Allah kuma rashin tausawa ne ina ba ta amfani da haka Allah ce shine al Aliyu ma'ana madaukaki al-kabir ko mai girma subhanahu wa ta'ala da haka ya kamata mu kudurce wannan a cikin zuciyar mu da ita ce aqidar da za ta samu tsirran ranar tashin kiyama daga wuta mu samu shiga cikin aljanna amma mutum sai Allah na ko ina da zatin sa wannan ai gaskance ne su abin da yasa suke faɗin wannan magana ma'ana suna kwatanta ubangiji subhanahu wataala da halittu ne wanda Allah kuma ba abin da ya kamata da shi ba a kwatanta shi da halittu kaga zaka ji suna zargin ahlus sunna cewa ahlus sunna sune mujassima masu ko ko mushabbiha masu kokarin kamanta Allah da wani alhalin suna suka kamanta Allah da wani suna suka kamanta Allah da wani domin mu kidar mu ya daidaita daidaita da babu irin ta a cikin halittu su kuma sai suka ce in muka ce ya daidaita to mun kamanta shi da wani to mu lushe daidaita bai daidaita ba mu kuma sai muka ce ya daidaita amma daidaita da kai da kawa da kowa ba irin wanda shi ya sanya ya take dan Allah wani ne ya fi tsira da wanda ya ce eh lafazin daidaita yake cewa amma in na yadda daidaita ne to na kamanta to tunda na kamanta bari in rushe kar in kamanta kaga sai ya rushe ne daidaita shi yasa aka ce dukkan wanda ya rushe sifa to ubangiji to bai sami ikon yin haka ba har sai da ya kamanta Allah ma'ana shabbaha thumma arada tanziha fa aqala shabbahu Allah ta'ala bi makhluqatihi thumma arada tanziha fa asaluhu an sifatihi sai suka koma cikin mazhabi na mu'attila mu'attila suna masu rushewa Allah sifofinsa da ya tabbatar kansu cikin alqur'ani ko hadisi dan haka da yayan uwa ma'iyya ta ubangiji ma'iyya ta irin biyu akwai amma akwai kuma khasu ma'iyya amma ta tafi dukkan halittu yana tare da kowace halitta da ilimin da jinsa da ganin sa wanda wannan ayoyin da cikin alqur'ani abin da suke nuna wa kenan haka hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam suke nuna wa ke. ayar alam tara anna allaha ya'lamu kaga lafazin ilimi ya zo ya'lamu dan ya nuna maka abin da zai magana akan sa magana ce ta ilimi ya alau ma fis samawati wa ma Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da gaske. ma yakunu min nidda wa salatin illa huwa rabbihum bi ilmihi kana wala farsun illa huwa sadisuhum bi ilmihi kana wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum bi ilmihi kana aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sai kawo jumla ta aliliya wanda duk malamin balaga sun yadda idan an kawo zance sai aka rufe shi da alhamza wato alhamza kuma alif ji da wasali kasa to wannan ya zama to jumla ce ta aliliya kamar matan biya tambaya dan me sai sai inna allaha bi kulli shay'in alim dan shi masani ne akan komai kaga ya bude ayar da ilimi ya rubuta da ilimi dan ya nuna ma'iyya din da ke tsakiya ma'iyya ce ta me ta ilimi kuma ayar da ke cikin suratul hadid haka kuma ya rubuta da basira wato shine gani yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir kuma abin mamaki sai wanda kafa wajen ita kan cewa yana tare da ko ina da zatin sa bayan a cikin tabbatar da istiwa'i kafin ya zo ce kuma huwa ma'akum huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma tawa 'ala al-'arsh ya'lamu kaga ilmi yazo ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum bi ilmi aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir anan bayan ilimi sai a kara da basir gani ya sani kuma yana ganin abin ba abin da ke fitowa a garin subhanahu wa ta'ala bayan ya tabbatar da istawa alal arshi sai kuma yace wa huwa ma'akum to a nan gurin idan ka ce istawa alal arshi ya daidaita akan al arshi sannan kuma ka ce wa huwa ma'akum kuma ina tare ku da zakin sa kai tun kada wa ya daidaita akan al arshi kuma ina tare ku da zakin sa amma ya daidaita akan al arshi kuma ina tare ku da idanun sa daidaito ka akan al arshi bai hana ya san me kuke ciki ba kai dan adam kai ne rata da zangon tafiya yake yin tasiri wajen ganin ka ko jin ka ko ilimin ka abin da yake kusa da bane in yayi nisa da yawa sai ka sa tabaran ka gyan nesa in yayi nisa yayi nisa mun ko ka sa tabaran ba za ka hango ba abin da yake kusa zaka ji in yayi nisa da yawa ba za ka ji ba in nisa yayi yawa kuma shikenan ka ji din gaba amma ubangiji ta Allah da nesa da kusa da dab da dab duk ɗaya ne a wurin da duhu da fili duk ɗaya ne a wajen sa subhanahu wa ta'ala سواء wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa وسارب in ka dauka Allah baya ji sai in yana kusa yadda kai ma baka ji sai kana kusa to ka kwatanta Allah da kanka kai ko na kasance ne Allah ko kamili ne min jami'il wudu ina fata abin ya fito fili da haka da ya rabuwa hakikanin abin da ma'iyya take nufi kenan ko dai fasa ko kuma am da haka ce fa zahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fati ya fir'auna ku je wajen fir'auna fa qula ku ce da inna rasulu rabbil alamin lalle mu jakadun ubangijin halittu ne ubangijin talikai suka ce inna sannan kuma sai suka ce rasulu sabanin yadda ya faɗa cikin surtu taha faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila fala tu'adhibhum arjinaka bi ayatin min rabbik wa salamu ala man ittaba'a al-huda inna rasula rabbika kaga rasula akan an tabbatar da alif tasniya dan su ne amma da zaka ce faqula inna rasulu rabbil alamin ku ce mu wato manzannin ubangiji ne ma'ana da sa kawo rasul bayan su biya ake magana kai sai kawo rasul wanda yana nufin guda ɗaya kenan shi ne malamai suka ce saboda kalmar rasul din nan mazdari ce shi kuma mazdari duk lokacin da aka siffanta wani abu da shi to shi kenan za a zai iya zuwa da sigar mufarad yana nuna mufarad din ko ya nuna tasliya ko ya nuna jam'i da sigar mufarad shi kadai ya nuna jam'i shi kadai ya nuna tasliya ko kuma ya nuna mufarad ma'ana idan ka siffanta abu da masdari to shi masdarin kana kyale a yadda yake ba sai ka masa tasniya ba ko da al-mawsuf din ya zanta ya zanto musanna ba sai ka mayar da masdarin ya zanto jam'i ba ko da al-mawsuf din ya zama jam'i sai ka kyale shi a mufradin sa yasawi fihi mufradu wal musanna wal jam' ina fata an fahimta in kaga dama kuma ya halatta ka sashi din asida ta mufrad kamar yadda ya kula inna rasula rabbika sai ya kawo shi akan musanna amma inna rasulu ya kawo shi asl kenan rabbil alamin ku ce mu wato jakado ne manzanne ne na ubangijin halittu abinda muka zo da shi shine an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ilawa tare da ku ka daina kashe mazajensu ka daina bautar da wato ainihin matayensu ay harrirhum min al-ubudiyya yanta daga bauta wa khalli sabilahum li ya'ishu ma'an nasi 'ishatal ahrar saki tafarkin su ba su dama ka kan musu mara so na yi irin yadda sauran mutane suke rayuwa rayuwa ta ƴaƴa ba ta bayi ba hadha huwa al-matlub min fir'auna li awwal marra farkon abin da aka nema daga wajen fir'auna kenan thumma zahaba musa wa aqu harun annan musa ya tafi shi da dan uwansa harun ila fir'aun fa ma arsalahuma rabbuhuma bi suka iya masa da abin da Allah ya musu wahayi fa qala sai fir'auna yi alam rabbika fina walidan shin ba kai ne muka rene ka anan kana yaro kankani ba sagiran dan kankani qariban min al-wilada ba dade da haihuwanka ba li'annahu qawila fi tabut a lokacin an dauko shi cikin akwati da mahaifiyarsa ta jefa shi bi qurbi wiladatihi ba dade da haihuwarsa ba ila kasar fir'auna aka kawo shi gidan sarautar fir'auna wa rudu'uhu ila ummihi kana bi hukm al-irda aka mayar da shi wajen mahaifiyarsa a matsayin mai shayarwa lokacin da ake binciken wa zai shayar da shi da haka ke cewa alam rabbuka fina walidan ba nan muka rene ka ba kana yaro karami cikin mu wala biskafina min umrika sinin ka rayu a cikin mu nena waɗansu yan shekaru min umrika na kwanakinka talatin da sanatan ko dai shekaru talatin ko kuma wani makamancin haka basu malabis min malabis fir'aun wannan shekaru da ya a gidan fir'auna yana sanya tufafi da kaya na mulki na kasar tare na fir'auna wayar ka bin maraki ya kan hawa irin abin hawa da fir'auna yake hawa dawakin sa ko me da ya ga dama wa kana yusamma ibnuhu ya kasance ma yusamma ibnuhu ana kiransa kamar da ne ga fir'auna a wancan lokaci da an ga ya tashi a gidansa ko ya girma a gidansa shi da yake goranta masa wannan wa fa'alta fa'alataka kallati fa'alta ka aikata aika ka aikar da kai <laughs> wa anta min al-kafirin kana cikin masu musun ni'imomin da muka yi maka da abin da muka yi maka na karamci gabto na mutunci da muka yafa maka tabbata ga wannan ba Shi shine aljahidin li ni'mati alayka kana mai musu ni'ima ta da maka bi tarbiya ta hanyar tarbiya wa adam istibad ko ban mai da kai bawa bai da mai da sauran suka zama bai yanzu kuma kai ne zaka zo ka zama kaga anan gure idan kun lura ya cire manufar zuwan annabi Musa annabi Musa ya zo da wata kaida guda daya waɗancan mutane ƴaƴa ne dan mai kamar sai su bayi an turo ni in zama manzo kuma an ce in sanar da kai ka ba su yanci su rayu da sauran mutane ke rayuwa me ya kamata ya ba shi ansa me abin da ke nuna kai manzo ne kaga magana ce za a yi kan manzanci a tabbatar ko a kore magana ce za a yi kan waɗancan mutane zalunta su ake ko ba zalunta su ake ba shin za a ba su yanki ko ba za a ba su ba firawuna ya san a cikin dukkan waɗannan ababe baya da gaskiya ko ɗaya sai ya kokarin cire magana daga nan dan a shiga wani abu daban wato idan lokacin da kuke magana ko kuke musu ko kuke tattauna kan wani abu kai da wani ya kamata ka san menene ka zo da ke kuke musu ko jayayya kai dan kare cire ka daga wannan ya ka wani abu dan in ka wani abu kaga Allah kalli ya wutar da hankalinka ya wutar da hankalin masu saurare sai ku shiga musu da da tasar baki akan wani abin da kai ba sai ka zo da shi ba to abin da fir'auna kenan yaso so yi ka aikata abin da ka aikata na aika aika duk ita zaka na abu mai dan ya kawar da annabi Musa daga abin da zo da shi zan to musu da za a yi akan wannan ne to annabi Musa sai ce da shi قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال سي أنه موسى سيدتي فألتها إيه لا أيك تولنا أيك أيك إذن أولنا ina cikin marasa sani wanda baya da ilimi domin a cikin larabci yana zuwa da ma'anar sai an gane ko sannan abdolal a cikin larabci yana zuwa da ma'anar kishiyar ilimi sai zanto mai rashin ilimi ko ka ce jahilci na aikata haka lokacin ba ni da sani na aikata haka lokacin ba a turo ni manzo ba in ma kana ganin wannan ya rushe adalci na ba a lokacin ne ba manzo ne. da a ce na yi da'awar manzanci ne kisan kai to shine zai kawo cikas na a yi ayyadar manzancin ko kar a yadda amma na aikata wannan da shekaru masu yawa yau kusa sama da shekaru goma sannan na zo na yi da'awar annabta daga baya a ce annabtar ta zo daga baya ina ba dan fahimta ma'ana in ma sarauna ya so ya kawo wannan a matsayin abin da zai kawo cikas sai annabi Musa ya kokarin rusa wannan fa alkuha idan wa ana min adh na aikata hakan lokacin ba ni da ilimi amma atani Allah bada ban san abin da Allah ya bani ba yanzu daga baya min ilimi na ilimi wa risala da manzanci ban sani ba sai yanzu amma a da kan lokacin da yake san ban san wannan abin ba fa farartu minkum sai na gudu daga wajen ku lamma kuma yayin da naji tsoron karku illata ni fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na kuma ya bani annabta ko manzanci wa ja'alani min al-mursalin ya sanya ni cikin manzanni فرد بذلك على ما وبخه به فرعون قدها في نبوته وهو القتل بغير حق da wannan ne ya mayar da martani kan abin da fir'auna ya so ya zarge shi da shi dan ya kawo cikas dangane da annabtarsa wato abin da ya so ya zarge shi da shi shine cewa ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba wa wajhu rabbi ta yadda zaka fahimci rabbin anna mawhibatal hukmi wan nubuwa wato hukunci da aka bashi da annabta ba da tilkal hadisa hakan ya faru ne bayan wancan abu na kisan kai da lokaci mai tsawo Allah fi hasalat an gairi kasbin wanda kuma ya faru ba da niyyar dan yana ganin fa ho Musa fa qada alai kana hana min amali fi qadati ai wannan ba da abin da din shedan ne ba da nufi bane kace shi ma da rudin shedan ne ko aikin shedan ne ina fata an fahimta shine wato ainihin wada almin al mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya kuma yanzu kai dan kare ni na gidanka wannan wata ni'ima ce da zaka goranta min ita an abbata bani isra'il sa'ilin da kake bautar da dangina bani isra'ilawa ai ittakhassahum abidan ka rike su a matsayin bayi walam tasta'bidni ne baka bautar da ni ba wala ni'mata laka alayya bidalika dalika li zulmika bi ibadi ga wannan ba wani abin ni'ima kai mun ba ne din nan tsaye daga cikin bani isra'ilawa ne kadai kai wa rai sauran duk ko ko wanda kake ko wanda ka bautar ta cikin mutum dubu kara yadda guda daya ka kashe 99 a 199 tsakanin na kashewa da wannan da wannan kuma ya zama abin da zaka goran ta ne inda zaka goran ta mun da dangi na gaba ɗaya kamata ka jira wa daɗi irin yadda ka jira amma ni kadai kai wasan dangi na kuma ka wulaka ta su ina amfanin ni'imar da kai mun ni kadai su kuma suna cikin gaskanci ma'ana Allah Musa yana magana da harshe na jagoranci shugaban jama'a ko da wani lokaci ba wai ya ji daɗi ne shi kaɗai ko ya tsire shi kaɗai yana so ya tsire tare da da al'ummar sa da jama'a duk da gashi din an yi masa karamci amma ba ya kirga wannan a matsayin karamci tunda an wulakanta mutanen sa ina ma a ce mutanen mu za su fahimci wannan shugabannin mu da sarakunan mu da wane ne wane ne din mu da suke wakiltar mu da yawon mu a da su dadi su kadai a jefa al'umma su cikin halin kakani kai kuma shike nan su yi ya kyawo ce ka duba annabi Musa fa duk karamcin da Fir'auna ya masa da ganin shirme ne aikin banza ne tunda ya wulakanta mutanen sa ma'ana a duk mukamin da wani shugaba zai baka matukar ya ci mutuncin mutanenka don kwangilar da wani shugaba zai baka matukar ya ci mutuncin mutanenka ya kaskantar da su ya wadatantar da su kai mukamin ka zama aikin banza kenan kwangilar ka ta zama ta banza dan ka kade kawai ka more da ita mutanenka suna cikin halin kakani kai an kaskantar da su an cuce su kai kuma sai ka zare ta kobi kana kare wannan shugaba azzalimi da yake zaluntar mutanenka kawai dan ya maka alfarmar kwangila ka samu dan sai muliyoyi kai kade ko ya baka wani ah, mukami kafin ya zo kwace haka wannan rikin sanin manufa ke annan Musa da yake ya san manufa shekara talatin ko sama da haka Fir'auna na kira ta masa amma duk da haka bai dace wannan a matsayin komai ba da ya walakanta mutanen sa ma'ana wannan wanda kai mun rabona ne da ya kamata in samu kuma shine rabon kowane bani Isra'ila da ya kamata in samu ka hana su dan ka bani ne kadai ka hana sauran yau me kai yanzu ana bin ka baki kenan ba su ko bane ba bashi ne mai yawa dan abin da kai din bai kai ɗaya cikin dubu na abin da ka rike kuma ka danne ba ma'ana idan ma wani ya baka mukami kai ka ɗaya ba mukami sauran ɗan uwanka ba idan wani ya baka son gida sauran ɗan uwanka ya gaskantar da su ya ci mutuncin ya rusa ilimin su ya lalata harkar noman su ya lalata kasuwancin su kai me amfanin abin da aka bar kwangila in dai kana da hankali amma ba kowa ne ke gane irin wannan ba sai wanda Allah bai wa basira wanda duk Allah zai wa basira cikin sarakuna ko cikin gwamnoni ko cikin kwamishinoni ko cikin ministoci ko cikin duk wanda za a bawa wani mukami ko cikin yan kwangila shine wanda zai ga cewa ba matsala ce na an kyautata mun ne kadai ba yaya al'umma ta meye makomata meye makomata ɗan uwa na dangi na mutanen da na fito daga cikin su shine ne da mutum zai kalla a matsayin sa mai hankali wa tilka ni'matun a alayya an abatta bani isra'il yau da wannan zaka gwaranta mun bayan ka mai ka bautar da bani isra'ilawa kaga nan cikin kwanciyar hankali annabi Musa ya sake mayar da zancen inda ya fito an arsil ma'ana bani Isra'il tamunnuha alayya an abbata kuma bani Isra'il ma'ana ya sake rafin farkon zancen idan ma Fir'auna zai ta yadda wata kura dan amanta da manufar da ta kawo ni to ba zan yadda ba an sake dawowa kan tattar magana ina ma zan bayyana dai idan kuna musu da mutum idan ya ga cewa ka fi shi hujja a wannan sai ya kokari ya zaka wani bangare ina fata an fahimta idan kun lura za a ga yawanci can bid'a mas'alolin da suke sabani da ahlus sunna mas'alolin da sun fi a kirga da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma sun su dauki wani abu guda daya wanda har yanzu in ka su kawo kasa a su yi bayani a kai, ta faɗin sai sai dan me za a zagi iyayen maza Allah a zagi iyayen manzon Allah haka suke cewa duk wanda ya sake bari aka zagi iyayen ka ga ta da kura ne idan mutum ya yi dan halal ne ya kawo kasa din da aka zagi iyayen maza Allah duk wanda ya haihu a gidansu ya kawo kasa wanda ko dai malamin da fi'amu yayi ko Jafar ya a gadon kaya ko canji ma masallacin har ya a rijiyar Lemo ko kuma bin Usman ya a kudancin Kano ko wanda Abdullah Faki sun yi a gabacin Kano ya kawo duk wani kasa da wani malamin suna yi wanda ya zagi iyayen manzo Allah ya kawo idan mutum ya isa dan halin da shi ya kawo mun yadda aka a gidan rijiyar Kano cewa inda muka faɗa haka abu za a iya kawo to amma menene dalilin da zaka kawo wannan in sun faɗi wannan kowane musulmi zai ji ya manzon Allah wani ya zage shi wani ya ita ya da su kai lalle wannan la'anan ne lalle wannan bai kyauta ba sai a tsaya su faɗa su kuma dama haka su a tsaya su faɗa to ɗan bulan bulan suke wa mutane to mu kuma hakikanin abin da muke cewa akai su faye bid'a ne shine abin da muka faɗa kuma akwai waliyai waɗanda suke duk ba na gaskiya bane ba kawai na su akai kuma akwai hakika waliyan gaskiya waɗanda ba ruwansu da mabiyansu masu dangantuwa za a gare su abin da muka ce duk wani bakadire a garin nan in yayi su kan halal ne ya sanya littafin al-gunya li talibi tariq al-haq ne shi Abdul Qadir ya karantar da mutane ya sa a majalisar sai karantar da wannan littafin mu nan zamu yi karo karo mu biya a sa a gidan rediyon Najeriya ka zuna kowa a karanta shi yadda yake al-gunya li talibi tariq al-haq ne shi Abdul Qadir Jilani Allah ya kansa da gafara in dai bakadire ya su kan halal ne karanta wannan mutum shine kalubale na karshe to kaga ma'ana akwai akwai Sheikh Abdul Qadir da ba akwai kuma Qadirawa da Sheikh Abdul Qadir wali bawan Allah talihin bawa ta ki mai tsoron Allah ahlus sunna tarataccen ahlus sunna kadirawa kuma kawai waɗansu mutane da suka zo daga ba suka fake da inuwarsa dan su su dan don su samu kujerar maka da umara wato yana daga cikin karamar da Allah ya wa ahli sunna yanzu a Kano ma'ana idan mutum yana so ya samu kujerar maka ma sai zagi ahli sunna sai samu kujerar maka kar karama ce wannan وتلك نعمة تمنها alayya an abatta bani Isra'il wannan ita ce ni'imar da kake goranta min ita kuma gashi ka bautar da bani Isra'ilawa قال فرعون يتي قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما إن كنتم تعقلون daga lokacin da annabi ta faɗa ta magana kala fir'auna sai fir'auna ce wa ma rabbul alamin waye ubangijin halittun da kace wai inna rasul rabbil alamin waye ki ko menene ka zama wato tambaya ta dake nuna rashin kunyarsa dan yana da dama ya ce man rabbul alamin wane ne ubangijin halittu amma sai ce ma rabbul alamin me ubangijin halittu kaga man ana tambaya da ita dan ababe masu hankali ma ababe ba waɗanda suke ba masu hankali ba kamar ba masu rai ba masu motsi ba ma'ana yana so ya nuna Allah ma a nuna masa da me aka yi da gunki da da zinari ko da azurfa dan shine ma za ta nuna ma rabbul alamin menene kuma ubangijin halittu da kake cewa qala sai annabi Musa ce rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasa kuma bainahuma da abin da ke tsakaninsu in kuntum muqinin in har ku masu yaƙini ne ya kamata ku yi yaƙini cewa ubangiji da Allah shine halitta sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ku yi imani ce annabi Musa ba da ka kana sai Fir'auna ce man haula ga wadanda suke gefan sa cikin yan bada sa sami tasmiun <laughs> kuna jin ba abin da ke faɗa wato akwai irin barazanar nan shi fa ya san cewa ai isar masa da hujja amma so ce bugar da hankalin mutane sami tasmiun shin ba ku da abin da ke faɗa kun ji an san da yake faruwa kana sannan maza sake cewa rabbukum rabbu abaikum al-awwalin kuma shine ku shine iyayen ku na farko sai fir'aun ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum al-majnun lalle wannan manzon da aka turo muku mahaukaci ne ma'ana shi banda wai yan bada sai mirawa lalle manzon da aka turo muku dan nan mahaukaci ne sai annabi Musa ce rabbul wal maghrib kuma shine ubangijin mahudar rana ko mafadarta amma bainahuma da abin da ke tsakanin su in kuntum taqilun in kuna da hankali <laughs> wanda ba Allah ya ba su kaifin harshe ya rama a cikin lafazi wanda yake masu hankalin za su fahimta me yake nufi in dai kuna da hankali a laysa mulkuhu baladan wahidan mulkin Allah ba gari ɗaya bane ka mulki fir'aun kamar mulkin fir'aun bal yamlik yana mallakar matsala a shamsi wa magariba hawa ma bainahuma mahudan rana da mafaɗinta da abin da ke tsakanin su fanzuru wa tafakkaru ku lura ku sanya lura ku sai ku yi tunani in kana lakum aqlun taqiluna in kuna da hankalin da za ku gane al'amur wa huwa raddun lima ramahu fir'aunu bihi lil junun wannan kamar mai da martani ne game da abin da fir'auna yayi masa na ya shi da hauka wa taqsisu lahu lahum dunahu kuma da yadda fir'auna yake nuna ma wato manzanta wato da kuma yadda yake bance lahum wato ga su yan fadis dole hu banda shi fir'auna ita in kana lakum aqlun fanzuru fi ma aquluhu lakum fa huwa musabih li kalam al-majanin alladhi laysa lahu maghrib ku lura abin da nake faɗa shin yayi kama da zance na mahaukata wanda ba wata manufa ciki faqada fir'aunu hujjatahu fa amada ila al-muharabati al da fir'auna ya bi tattauna wannan fa in za a dai ana yi ba zai kai labari kaga anan gurin yana nuna mutum ya jure kada ka bari ranka ya bace idan kuna jayayya da mutum in ya faɗi izgili kai faɗi gaskiya ah ya za a ce ma rabbul alamin kaga in kai ne sai an ga anan za a yi rigima da kai shi kuma sai bayani rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma shi ya samar da sama shi ya samar da kasa ai a cikin dukkan gari komai da mai mulki yake da kasa ka akwai wanda ya girme shi a garin kila akwai mahaifinsa akwai kakanninsa to shi kuma na da awar ilhantaka annan musa kuma yana nuna shi Allah gaske shine wanda ya samar da sama da kasa da abin da ke tsakaninsu ma'ana dattijai kuma sun san cewa fir'auna dai ba shi samar da kasar sama dan a gaban su aka haife ina cikin su akwai mai ko kaga nan gurin in ma fir'auna bai gane ba sauran sai ce eh ko wannan abin ai nazari ne to fir'auna ko bai san gane wannan shi yasa lokacin da kake jayayya da wani mutum wanda yake kan bata kar ka dauka cewa wai shi kadai kake ba an kana magana ne dukkan masu sauraron kai kana so ka yi bayanin da masu saurare in an ji ka an ji shi yi alƙalanci ko da ba ka wajen ko da bayan mutuwar magana ta riga ta kare amma kan ka ɗauka cewa dole sai ya gaba ba lalle bane ka haka kake fata in za ta samu amma abin da kake so idan an ji ka an ji shi a gwada ka gane bambanci tsakanin zare da abawa a bambanci tsakanin kitse da rogo kowanne fari ne amma rogo shine rogo kitse kuma shine kitse ko shakka babu akwai bambanci tsakanin su sai sa rabar kace wallahi zan kullu bai da hama. ba wani dukkan fari ne yake kitse ba akwai farin da bai kitse ba ne ba to shi ne abin da annabi Musa alaihi salam ya kokarin yi da Fir'auna ya ga cewa abin ba zai kai labari ba sai ya fara mayar da abin ya zama rigima sai ce ne qala la in tafatta ilahan ghayni la aj'alannaka min al-masjunin qala awalau ji'tuka bi shay'in قال فأت به إن كنت من الصادقين قال سيد فرعون سيد أنه موسى لئن اتخذت إلها غيري والله إن كرت ولا أبن بوتر دبن بأني بأ لأجعلنك من المسجونين كي نساك تكين شنكو كوكو سنة أوليك هو شديدا واتو تربكم فرعون كما أكو يبتنه يأتي تو كركو كما أكتين لفرعون yu'basu shakhsu fi makanin tahta al-ard ana daure mutum ne a wani wuri da ke kasa wahdahu shi kadai la yubsiru wa la yasma'u fihi ahada ba zai ga ba kuma zai ji kowa ba la aj'alan laka min al-muslimin qala sai sai aw la ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wata hujja mabayyaniya kuma duk haka sai ka daure ni kaga na akwai dabara kare da gaske ma'ana daure da hujja ko ba hujja ka nemi hujja mana akan abin da ne kaga anan gurin yana son ya farauci zukatan waɗanda ke wajen a walauji suka bi mu mubin kaga anan fir'auna ya ga cewa in ya cigaba da yin amfani da karfin mulki ba zai tsara ba za a gane ba da gaskiya qala sai ce fatu bi in kunta bil sadiqin kawo mana abin da kake ganin zaka zo da shi inda gaske ne kawo mu gani kaga anan gurin dole ya sassauta abin nan don mun wanda kisa ko shakka babu tana da tsawo tana da zurfa ciki kuma ba za mu iya kawo gacin ta ba dole ne muna jin daɗin kisar mu tsaya a nan gurin saboda lokacin ya riga yi Abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafe mana sai lokacin da gaban Allah ya kai mu kuma a dora inda aka kai da aka sani mako irin da aka rubuto tun wancan makon akwai mai tambayar da ke cewa faɗin Allah ta'ala yudha'ab lahu al'azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana wato za a ninka masa azaba a ranar tashin kiyama kuma zai dawoma cikin ta yana muhanan abin wulakantarwa to abin tambayar shine mutumin da ya zina ko kisan kai shin zai dawo kenan a cikin wuta a ayar ba ta nuna cewa wanda ya zina ko kisan kai zai dawo a cikin wuta ayar ta yi maganan nau'ikan mutane da guda uku waɗanda suke kiran wadin Allah da waɗanda suke kisan kai da waɗanda kuma suke zina aka ce dukkan wanda ya aikata wa mun ya faɗa zalika kaga lafazin zalika anan baya koma zuwa ga zina kadai sannan baya koma zuwa ga kisan kai kadai zai shafi zina da kisan kai da kuma kiran wani Allah domin zalika ne ismul isara sai zanto aiwa man yaf'al al mazkur wanda ya aikata abinda aka ambata kiran wani Allah da kuma kisan kai da zina yalqa asaman yudha'af lahu al azabu yawm al qiyamah wa yakhlud fihi muhana shi za anan kawai azaba ran ta kiyama kuma ya dawo mace yana wulakantacce to anan wurin kaga dukkan wanda aka nau'ikan nan guda uku da aka ambata an ambace su ne a shi in kana so ka tantance hukuncin kowanne sai ka koma zuwa ga nasoshi in ka koma zuwa ga nassoci na waɗansu ayoyin ko waɗansu hadisan sai ka samu cewa wanda ya mutu yana shirka ba za a gafarta masa ba dan Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wato ayi shirka da shi waye kurma don zar kalmar yata in ka koma zuwa waɗansu nasoci sai ka samu cewa mutumin da ya kisan kai ko mutumin da ya zina abin da ya dan nan bai kai shirka girma ba tun da bai kai shirka girma ba idan Allah ya ga dama zai iya yafe masa idan ya ga dama kuma ya kama shi da laifin sa gurgudan laifin sannan a ce shi a kai aljanna kamar yadda manzo Allah nuna cikin hadisin Bukhari ba wanda zai dawo a cikin wuta mutukar a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na imani ko manzo Allah ya nuna ko waɗanda a cikin wuta za a yi musu azaba dan azaba har sai sun zama gawayi amma ba za su dawo ba karshe sai a ɗauko su sai a je a tsoma su cikin wani ruwa da ake kira ma'ul hayati sai su tsiro kamar yadda ciyawa take tsirowa a gabar teku ko a gabar kogi ta tashi ta tashi har ta girma haka za su tsiro jikinsu ya tofo kuma sai a kai su aljanna wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kila abin da zai jawo kai wannan tambayar shine wa yakhludu fihi muhana lafazin a cikin larabci baya nufin dawwama yana daukan ma'anan dawwama sannan yana daukan ma'anan al-muksu tawil zama mai tsawo amma kuma yana da iyaka amma wato shine hakikanin lafazin al-khulud ke nufi a larabci ba ka daukan al-khulud kadai a matsayin dawama sai in ka hada da waɗansu nasoshin da suke nuna dawama kamar a ce khalid kuma sai a ce to kaga wannan kalmar abada ita ce ta nuna da wama din amma ba kalmar khalidi ne fiha ba ina fata an fahimta ubangiji ta ala to da yake wa man yata samu minan muta'ammidan fa jazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azim kaga nan khalidan fiha amma bai ce abadan kuma al-khulud ina daukan ma'anan al-muktu aqawiyil ina fatan mai tambayar ya fahimta da tambaya ta biyu abin da yake cewa fadin Allah ta'ala ya ayyuhal amanu alaikum anfusakum la man dalla idha hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an ma kuntum ta'malun mai ayar take nufi sayyidina Siddiq tun a lokacin su kamar da Abu Dawud ya rawaito cikin sunan yace kuna karanta wannan aya ba fa fahimtar abin da suke nufi dan wurin suna kafa hujja da wannan ayar cewa karka da mutane da wazi kai dai ka ji da kanka da wanda ya fata abin bai dace da wanda ya halaka halaka ta ba za ta cutar da kai ba alaikum anfusakum ya wadanda suka imani ku jina kanku la yadurrukum man dalla wanda ya fata ba zai cutar da ko komai ba idza hadaitum in ko kun kimsu ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ko marka zuwa ga Allah take kuma zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa to sai na Abubakar ce kuna karanta ta da wannan ma'ana ko ba haka aya take ce Ita lalle dukkan mutane idan suka ga azalimi yana zalunci ko ba su kame hannun sun hana shi zalunci ba to Allah zai game su da azaba idan azaba ta zo shi yasa Allah ce wata ko fitratan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ma'ana idan zina ta yawaita a gari fashi ya yawaita zalunci da algusu da halaye marasa kyau suka yawaita to ya zama dole mutane su yi tarayya wajen yakar waɗannan mugayen halaye kowa da irin damar da yake da ita waɗanda suke da dama ta wa'azi su yi waɗanda suke da dama ta mulki su yi waɗanda suke da kowace irin dama kowa ya amfani da yanzu kawai idan muka ce abin da zamu yaka shine mu hana zina akwai damar a yake ta masu wa'azi za su da faɗakarwa da dan hankali da tsoratarwa da firgitarwa da kwaɗaitarwa da lallashi ta kowace hanya a rediyo da talabijin a fili masu gidajen haya sai su lura da wasu ka ba gidan haya su ba za su yi gidajen haya su zuba karo ba ba kuma za su yi gidajen haya su ajiye gwagwaren da za su rika kawo mata ba da sun samu labari ko sun gani ko sun ji gidana da wani yake haya fa ana jin yana kawo matan banza a ciki za su je su tashi shi dillalan gidan haya ba za su yadda ba wani mutumin da yake fasiki fadiri ya zo ya ce su nema masa gidan haya su yadda sun ki kaga masu gidaje sun ki dillalai sun ki jama'a sun ki ana wa'azi ba za a yi ta ba kama da yanzu to mai wa'azi ne kada zai masu gidajen haya ba su ji ba dillalai na gidaje ba su ji ba gwamnati ba ruwanta to kaga babu yanzu za a yi hana ba. haka yan ana shan giya dole gaba da ake yin tarayya bai wa'azin ce shekara yana wa'azi ba ce kuma ba amma a yau idan mai girma gwamnan jihar Kano ce a matsayina na gwamnan jihar Kano na soke dukkan wani lasisi na wurin shayar da giya na inda ake sayar da giya duk wurin da aka kama ana sayar da giya kenan nayi umarni da kwamishinan yan sanda a kama mai wurin a gabatar da shi kotun musulunci a yi masa hukunci gobe za ka giya ba na gani ba amma daga nan har zuwa shekara biyu duk hudubar juma'a a ce akan giya mamman juma'ar Kano za su yi gaba da za su hana sayar da giya to ta hanyar haka ake ya barna jama'a suke yin tarayya su duka gaba daya su yaki barna amma ba wani bangare kadai na jama'a ba sai an samu goyon bayan jama'a gaba ɗayan su wani ya wani tasiri ta wani sun tasiri don haka dai abubakar ya ce idan kun ga azzalimi na zalunci ko ba ku hana shi ba Allah zai ga muku a azaba don haka abinda aya take nufi alaikum kun ku ji da kanku la kun man balla wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idza hata daitum ai idza amartum bil ma'ruf wa nahaytum anil munkar in kun yi hali da kikkiawa kun hana ko kun yi umarni da kikkiawa kun hana mummuna to duk da haka kuma wani ya bata batan ka ba za ta cutar da ku mutum da ko kun hana ne ba ai ba abin da ayatu ke nufi kuma da haka Huzaifa ibn al-Yaman ya fassara ta daga cikin sahabbai da haka Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai ko malami imam ɗaya daga cikin malami imam Malik ibn Anas da haka fassara ta haka kuma Al-Hasan al-Basri ya fassara ta ina fata an fahimta da haka idan haka dai tunan tana nufin idan kun shiryu shiryuwar ku ba wai shiryuwa kadai kun shiryu ba kun yi umarni da kyawa hana mummuna tunda Allah ya yi rantsuwa ya ce wal asr innal insana lafi kusur Allah ya ko duk dan adam na cikin hazara sai kawo sufofi guda hudu sai wanda ya sufantar su illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw kaga at-tawasi bil haqqi at-tawasi sabr ai shine al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to sai in kai shi ne ka fitar da cikin hasara in baka yi shi ba kana cikin hasara ta yaya mutum zai ce a kai idan kai ilimi ka ji tsoron Allah kai kadai shikenan ba sai ka hana kowa banna ba ka kowa la yadurrukum man dalla idan hadaytum to wanda wannan bai fahimci ayar ba wannan kuma yana cewa a bisa ga hutuba ne da ake wa jariri na ji tafsirinka a cikin azumi da ake sawa a gidan talabijin kana maganar cewa ba a hudu hutuba hadisin da yake nuna hutuba bai inganta ba to zai da an haifi yaro yaya za a yi masa salam. ko shakka babu na faɗa haka hadisin da yake nuna yawa jariri hutuba hadisi ne tsakanin da ihi sai mawdu'i kuma da mun sai ba da fatawa da shi amfanin karatu kenan in kana yi kullum sai ka rage ganin akwai ci gaba kuma kana gane waɗansu kurakuran ka na baya in ba ka ilimi ne sai kai shekara goma kana waje ɗaya fatawar ka ta shekara goma ita ce har yau to ba ka karatu kenan amma matukar kana karatu sai ka ga wani abin da ya kamata ka faɗa da shi ko ka rage shi ko da wani hadisi ka ce da'ifi ne yanzu ya inganta ta wata hanyar ko ka gan shi sahihi ne yanzu kuma ya zama da'ifi kana tsammanin da sahihi ne hadisan suna magana ne akan abu guda biyu ko hadisin da ya magana akan kiran sallah ko kuma akan ikama ko hadisin da yana kiran sallah kunnan dama ikama a hannun hagu hadisai da kunnan hagu a wato shi hadisin da yake nuna kiran sallah hadisin na Abu Rafi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi Imam Tirmidhi wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kiran sallah a kunnuwan Hassan da Hussein lokacin da aka haife su wanda cikin sanadin hadisin akwai Asim ibn Ubaidillah wanda yake da'ifi da wannan malamai suka rushe hadisin sai hadisin da manzo Allah ke cewa dukkan mutumin da aka haifa masa jariri yayi masa kiran sallah a kunnan dama ya kama a kunnan hagu to aljanu ba za su cutar da shi ba kuma hadisi ne ma mawdu'i gaba ɗaya na ƙarya ne a cikin sanadinsa akwai tatattun matsayata guda biyu da haka aka rushe hadisin da wannan to kaga tunda babu wannan kaga sun riga tashi daga aiki dan haka menene abinda suna ta sanar da aiwa jariri da haife shi daga lokacin da aka haifa maka jariri abu na farko da ake lokacin haihuwarsa shine at-tahnik ka tauna dabino ruwan dabinin ka sa masa baki ya zanto shine farkon abin da zai fara haɗewa sannan kuma ka daga hannu nan kai masa addu'a ka roƙa masa dukkan wani alkhairi ka nema masa tsari daga dukkan wani sharri wannan shine ingantattun hadisi suka nuna umma na Aisha take cewa da an haifi jariri a Madina aka dauko shi a kawo shi wajen Annabi fa yuhannikuhum wa yad'u lahum bil baraka sai musu at-tahlik shine ya tauna dabino ya sa musu a baki sannan kuma ya roƙa musu albarka haka Annabi ke sahabbai sukan yi haka ba wani mutum a lokacin rayuwar Annabi da za a ce sa tana dab da karbuwa irin tawa irin ta Annabi babu shi dan haka kai tsaye suke zuwa wajen sai roƙa masa dan kowa yana da addu'a annabi ta tafi haka ta kowa a duniyar nan gaba ɗaya to kaga shi yasa suke gargayawa da kai masa yanzu kai da aka haifa maka sai ka sanar da bino ka sa masa ka roƙa masa in ma kai baka nan uwar yaron ya halatta ai wannan aikin sanar da bino ta samu masa in gozo ma yan tayi karatu tana zuwa islamiyya za ta yi wannan wani kanin ka kowa ka zai iya yi duk ba su san yadda ake yi ba akwai wani malami akwai sai a kira malamin musamman ko kai wasiya ko abokin ka ne ko akwai sanayya a gurin dano yaron a kawo maka shi soro ka tauna nan dabino ka sa masa ka daga hannu kai masa addu'a wannan shine abin da sunna ta kanada. ina fata mun fahimta to daga lokacin da aka yi wannan tahnik din ya halatta a sa sunan alanna ya halatta kuma a bari sai kwana bakwai waɗansu malamai suka ce ya halatta bayan kwana uku kuma cewa a sa a nan akwai hadisi da suka nuna haka cewa a bari sai kwana na bakwai a sa akwai hadisi da suka nuna haka amma maganar kwana uku malamai suke ta faɗin maganar ban ga wani hadisi da ya nuna hakan ba ina fata an fahimta wannan an ba mutum zabi dan an kawo jarirai da dama manzo Allah ya ambace su da sunayensa a ranar da aka haife su da haka ibnu kasir ya kawo wadansu daga cikin waɗannan hadisai karkashin faɗin Allah ta'ala a cikin suratu ali imran wa inni ha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga mahaifar na Maryam maryamu tana haihuwa ta a ta sai na sa mata suna maryamu ibnu kasir yace wannan na nuna halaccin raka suna a ranar da aka haihuwa dan ba sai an bata lokaci ba kuma ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haifa masa jariri wace dare ta da sahabbai ja an haifa min jariri na sa masa suna sunan babana Ibrahim kaga ba sai dai tare da mutane ba ce jiya an haifa min jariri kuma na sa masa sunan babana Ibrahim shikenan wai na cewa za su duba dangane da ingancin wannan hadisi a maganar dushe waɗannan hadisi ka duba littafin sahihul azkar na imam an-nawawi akwai abin nan salim al-hilali yayi hakikin sa yayi tafrijin da sa gaba daya cikin juz'i biyu idan ka duba a cikin juz'in sa na biyu zaka ga wannan magana babin da yake magana idan aka yaro mai za a ce ina fata an fahimci wannan bari mu karasa wannan ina fata mun fahimci wannan ma'ana ka ba a hana addu'a ba addu'a amma ana yi wa yaro daga lokacin da aka haife shi a tauna da bino a sa masa kuma a yi masa addu'a a iya kiran sunansa a ranar idan uba ya ga dama a iya bari sai rana ta bakwai idan ya ga dama in zai kira suna ba wai sai ya tara mutane ba zai faɗa a uwar sunan yaron kaza sauran mutanen gida sunan yaro kaza daga nan duk wanda ya gama da shi wallahi ai mun haihuwa kuma sunan yaron kaza kenan. an huta ba sai ka wahalar da mutane ba wani daga gidi-gidi wani daga sallari wani daga na'ibawa ta zuwa su taru a gadon kai don tare suna wannan wahalar da kai ne k'o baya cikin addini